a ɗauko mana kyanta da na nesa aka raba kasan idan ana faɗa da na nesa to na kusa ya fi ganewa can kakkasa baki in sa isa ya raba mu kai kakkasa baki da ni da isa muke magana ya eh, fitar da lissahi <laughs> gida da gida ne ai duk abin da aka yi ai na ganin duk yadda aka yi da kai an fesa maka wani ruwa shi yasa ka zama ai ba taɓa samun bawai fari ba na sha ba ne. ko ina na ga tsohon anhu radiyallahu anhu annahu kana yad'u fi salati yakan yi du'a'i a sallarsa Allahumma ighfir li khati'ati وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت وفي الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وسره وعلانيته أوله أوله وآخره wannan du'a'o'i ne fa hadha ta'mimu hadha ta'mimu wa hadha shumul li ta'til tauba ala ma alimahu al-abdu don tuban nan ya zo kan abun da bawa ya sani min dunubihi wa ma la ya'lamu ta ya isa mu za fasara ci ta ko nam a wanda guda ɗaya za ka faɗi kalman da baka sani ba za duk yawa guda ɗaya duk ƙanana ƙanana da manya manya shi kenan an baka kalma guda biyu ya sheka yau shefa ne